Daniyel Sura goma sha biyu Ƙarshen zamani A wannan lokaci Mika'ilu, babban mai mulki wanda yake kare mutanenka, zai tashi; za a yi lokacin matsananciyar wahala wadda ba a taɓa yin tun farkon ƙasashe har zuwa yanzu, amma a lokacin da mutanenka, kowane mutum wanda aka sami sunansa a rubuce a cikin littafi, za a cece shi. ɗimbin mutanen da suka yi barci cikin turɓayar duniya za su farka, waɗansu zuwa ga rai madawwami, waɗansu zuwa ga madawwamiyar kunya da kuma madawwamin ƙasƙanci. Waɗanda suke da hikima za su haskaka kamar hasken samaniya, waɗanda kuma suka jagoranci waɗansu da yawa zuwa adalci za su zama kamar taurari har abada abadin. Amma kai, Daniyel, ka rufe zancen nan ka kuma liƙe kalmomin littafin nan har sai ƙarshe, mutane da yawa za su yi ta kai da komo don neman sani. Sa'an nan, ni Daniyel na duba a gabana kuwa ga waɗansu mutum biyu, tsaye, ɗaya a wannan hayin kogi, ɗaya kuma a ƙetaren kogin. Ɗayansu ya ce wa mutumin da yake sanye da tufafin lilin wanda yake a saman ruwan kogin, Har yaushe waɗannan abubuwa banmamaki za su cika, mutumin da yake saye da tufafin lilin wanda yake a saman ruwan kogin ya ɗaga hannun damansa da kuma na hagun sama, sai na ji yana rantsuwa da wannan da yake raye har abada, yana cewa, Zai kasance na ɗan lokaci, lokuta da rabin lokaci, za a kammala waɗannan abubuwa sa'ad da aka gama ragargaje ikon tsarkakan mutane. na kuma ji, amma ban fahimta ba, don haka sai na yi tambaya, Ranka yă daɗe, mene ne ƙarshen waɗannan abubuwa? Sai ya amsa ya ce, Ka kama hanyarka, daniel domin a rufe kalmomin da aka kuma liƙe su har sai ƙarshen lokaci, za a tsarkake mutane da yawa, za a maishe su marasa aibi a kuma tace su, amma mugaye za su ci gaba da mugunta. babu wani mugun da zai fahimta, amma waɗanda za su zama masu hikima za su fahimta, daga lokacin da aka hana miƙa hadayar ƙonawa ta yau da kullum, a kuma kafa abin banƙyama wanda yake lalatarwa, za a yi kwana dubu ɗaya da ɗari biyu da tisa'in, Mai albarka ne wanda ya jira har ya zuwa ƙarshen kwanakin nan dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da biyar. Gare ka dai, ka yi tafiyarka har yă zuwa ƙarshe, za ka huta, sa'an nan a ƙarshen kwanaki za ka tashi don karɓi sashen gadon da aka baka.